ai tsallaka ta kudin yaki ki tsallaka ta ga mijin ta tsi baiwa Allah ki tsallaka ta gaskiya ce za ta halinta ki tsallaka ta aka ce ki tsallaka kai Allah ya sa ta tsallaka wallahi ban san komai ba akai lalibanan gefe akwai mutiya ko ta ƙarya ka ko mu a'a saurara din kawai tsallaka ta tsallaka ta yanzu nan ba daya in ban da tsiyarki ta bakin kika halice ta baki raba ta da duniya tsallaka ta sauke miki a kafaɗa bandani tsallaka tsallaka ta zan muna shi da duniya dole ta miƙe

yanzu gashi na ɗauko ta ɓure ta tsallaka ta bata tashi ba kaga tabbatin cewar ba ita ta kama ta ba don Allah ki haƙuri ki yafe mu kin gaskiya ce ce halinta yafe mu inda ke mai yace tashi za ta lahi tallahi zargi muka ni dai Allah ya isa tsakanina da ku Allah ya saka mu wallahi tallahi Allah ya isa aka kurin a ce da ni mai ya ce ni ni kuma ba mai ya malam yarinyar nan tana da hawan jini ko ba ta da shi Allah ya isa to samu wulbaro ka samu wulbaro ka kwashi ka kwashi amaryar ka na zan sa ta wulbaro kai mutum ne fara ke to in mutum ne ba za ka malam liman samu jakki samu mana jakki mu dora ta jakki to yalla bai dan Allah ki hakuri dan Muhammadu Rasulullahi ki hakuri Allah ne kaddara wannan tsautsayi zai faru. Ba wani ba wani wallahi kawai daman dan a tozarta ni ne. Allah ya isa tsakanina da ku.

na kwanta sai na yi mafarki da kai kana cikin daji kana ta fafatawa da abokan adawa ashe da gaske ne ka tafi soji ai mafarkinki ya zama gaskiya audin amma bari ne muke gya soji ƙaramin kurta kenan ƙanana ni soja ne kika duba babban mukamina ya fi haka Audu, a sojojin ma daman kowa da abin da yake yi? Akwai babba, akwai can ƙololuwa, akwai tsaka-tsaki, akwai kurata. alhamdulillah Allah na maka godiya, Allah na gode maka, Allah na gode maka a tarihin garin nan namu. Ko ɗan banga ba a taɓa samu ba, bare soja, yau ga Audu na ya zama soja. Tabbas an karya tarihi. An karya tarihin garin nan. To yanzu mu shiga ciki sai ka sha ruwa ka ɗan huta. A'a kafin nan su nake jikan nan a shigar da ita ciki. ne ce ki zagaya garin nan kafatanin kaf san cewa na dawo na shigo gari kuma na zama soja haka ne musamman ma a fara da bakin gurin wajen mai gari auduna auduna Allah ya maka albarka to bari kai jaka wannan wani ma ta kai jaka sai in dauko gidina sai mu fita sai mu fita haka da ina da ina ka ce a fara mu fara da gidan malam bala mai attaruhu daya gidan sambo mai aski biyu daga nan ina son a je gidan ɗan latiti mai ai ko ina kake so audu ni kai na yanzu takama nake da wannan kakin naka muje. Amma kafin nan, to fara zuwa gurin mai gari. To muje, muje, muje. muje. samanja samanja samanja e a ha ha Kwarai ma kuwa. Dan Allah shi kika kwaran kwada na ganye da idanuwa na ki da kaka tambaya sanya ma da kayan sojoji alqur'ani Kin san ke ba mugun ƙarya ne da ke in kika shirya in kika shirya wani ƙaryan kamar an yi ruwan sama. Ya sun da gaske nake miki na ganye da idanuwa na alqur'an ta ina. Sun wuce hi da kaka tambaya. Wani audu kuma. kan je audun babu tambaya Allah shi in talatu ba zan bi ki ba Alƙur'ani, ki bani idan na mutu maza su kai ni ba mata ba to ya zaki min haka salan ice ni ce nazo na ga miki na gani ido da ido ya ganni yana ta ina yana ta na ga miki yana ta hi da kaka tambayi ki bi su gaba ɗaya wato ni kaina da abin da aka yi wani karan bata Allah taimake ka tun da nake shiga dauji na taka toyi da kafan nan iri kala-kala iri daban-daban babu dajin da ban shiga ba an yi lokacin da idan na bar garin nan ko shaida ne nakan yi wata ɗaya biyu ina dauji ban dawo amma ban taba gamuwa da abin da ya tada min da hankali ya dugun zamani ba kamar na jiya kun san abin da na gamu da shi sai ka fada da mm. idan na shiga dauji yan kankana nan sa ƴaƴansa ne jikokinsa ne a a cikin dem wannan karan sarkin aljanu ne ya taho gani gashi da kansa ya ce mun baushe mm. idan nan jajawur baushe na ce na'am sarkin aljinu fa kace kai baushe sarkin aljinu ko kuma san to zama ƙarya ne kai din banza kai din wani zama ƙarya ka taɓa shiga daji dan ne sai in gayyato shi in sa da wannan din a ku ba idan ina nan ai sai mun ce sai ku kai da zai da shi har da sabon Allah ya taimake ka tambaya yaya na ganki da soja kuma lafiya ai jika na ne wanda ya tafi birni din nan shine ya dawo mun nema a soja bayan sai ki ce min yaro ne girma kenan ai dan mu ne dan wajen sale ne masu kanwa mangul ko shine wallahi dan mu ne Ina mun kuma. Eh, ran kai dade audigara audigara kai ba na son wasa ba na son wannan sunan da ne yanzu ko ka kira ni da kaftin ko ka kira ni da samanja duk kuma wanda ya nemi ci gaba da makamancin furci irin wannan a garin nan sai na yi ƙasa-ƙasa da shi gyara gyara gyara yau wato yanzu yaro samu guri ka zauna samu guri ka zauna tukunna zauna ai zama sai mata kai ka saba da zama ka ci gaba da zama inda kake wannan gaskiya ba gane wannan gaskiya ne indai zama ne mu muna muna muna fama da zama a zama Allah taimake ka dama akwai irin waɗannan tsula tula yan mata haka a garin nan ya ce gata nan akwai kuma wannan wannan duk yadda ake a garin nan take domin ta nan gun take zuwa ta wuce kuma wannan tsaleliyar yarinyar Allah ne ya san irin kallon da ta sha a garin nan san kira da shi ka leƙa ka gano mana ina ce an gama Allah ƙayar wani ka leƙo din da ta sai ka gano mana ita an gama kaga ka da kafa ka bata kare ba Tsalalliyar mace irin wannan. Hai wannan. ka. Kai nake kalle wallahi. Ba san dai kana son abu ina shi. ka san so ya